افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا don me waɗannan ba za su yi tunani a Alƙur'ani ba su karanta shi har ya tabbata a gare su babu saɓani ko kai kawo a cikinsa ba kuma har su san gaskiyar abin da ka zo da shi da ya kasance daga wani ba Allah maɗaukakin sarki yake ba da an samu kai kawo da saɓani a cikin hukunce-hukuncensa da ma'anoninsa mai yawa